Masu tsaro assalamu alaikum barkanmu da sai kasancewa a cikin shirin ma'idatul kairi. Kamar kowane lokaci, ana lokacin matini babban malamin namu a Sheikh Malam Ali Dan Abba ya shigo zurin ya dace shi namu ya zauna domin gabatar da wannan shiri mai albarka. Akan kwallahu mu ne maka alale muhabbin da kasancewa a cikin wannan shiri. Masha Allah tabarakallah. Ina gaisuwa Malam Musa. Ina Allah karmakallahu. Hmm. Muna ansa. Sai ni Musa da Adam da nake riƙe da akala shirin. kuma a shirinmu da gabata malam ya nemi mana bayani akan kurakuran ma'aurata tun daga tushe inda malam ya gaya mana na ɗaya na biyu har zuwa na goma sha uku a shirinmu na baki nan yau ga shi malam ya sake shigowa insha Allahu za mu ɗora akan kallahu bismillah بسم الله Wa الرحيم wa لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to Allah ya dare suka ce gari ya waye yau za mu tashi a gaba ta goma sha hudu cikin waɗannan kurakurai na ma'aurata tun daga tushe wato matasa fa kasan sun fi irin waɗannan abubuwa shi babba ai ga, ko eh. babu komai eh. wato ya sha ta cika cikinsa da yawa <laughs> da haka ba zai tura kansa ba to ai to ko ba komai ya gaji ya ga shekarar jiya kwarai kuwa ta dauki ta shi kuma wannan gidi gidi mai makwantun da hankali ya zo masa eh yayi la'akari da yanayin rayuwar yanzu mai hankali ne shi ma da an tashi lissafi mm. shi ma za a kira shi a matsayin mutum eh ba za a ce yaro ba ce bawan Allah can ko wancan mutumin mm. ko dai matashin can mm. wancan saurayin kira mm. mai shi to ana ganin yanzu ya yi hankali shi da kansa da gidan da yake zuwa ya fada a guje ko kuma aike shi a ce shiga nan kai sallama shi ma da ya zo aka ce kai da Allah zo ka shiga nan kai mana sallama da mai gidan nan zai ce a mm, ba na shiga eh saboda me saboda ya kai ya san ya kai munzali to ka gani to yawanci sai ga san fo ina alkafir gaggawa su matasa gidi gidi duk wanda ya gani yana so duk wanda ya gani mm. shi kenan duk wanda ya gani kuma koyaya mm, kuma sannan kullum sai ya haɗa kai da shaidan su dinga dabaru ya mm. eh, ai mata kaza ai mata dabara kaza in ta ce kuɗi ya ce akwai su eh aiki ce akwai aikin za ka yi rike ne ce ha ba a guje ma ni ke ba dan ba dan ma ba da hudu zan fara ba <laughs> ko mota ce ka samu ta giya hudu Allah ba za ta ba au ai ba ta ce ah. to ko bi ce in dai kace ba sai dai ka dinga lallawo sannan ta ware ba ka gani <laughs> to hmm? duk da ita shari'a ta game da aure hmm. shari'a ta ce a fara da biyan in ga so yi biyan da kuke eh, na gani warai sai a hankali eh to gaba ta sha hudu malam Musa hmm, ce ita wato shine kuskuren da ake na rashin bincike shi ba a san shi ba ita ba a santa ba ko kuma la'akari da ake yi cewa ai harkar nan da ta gida ce don haka ai babu komai mm. alhali kuma shi ba a zauna an tantance musamman kaga irin wanda zai taho daga wani waje ya zo ya kawo kansa kila aiki ya kawo shi kila mm. fataushi ya kawo shi mm. to saboda haka sai ka ji ana ce ai ba komai kawai ku aura masa ai tun da ya zo mu mu taɓa jin wani abu ba to duk abin ba wannan ba bane ai yana da kyau yayi bayanin garin su yayi bayanin danginsa kila ko kuma ba za ku rasa wani a can ba sai ku ce da Allah mm. a tambaya muku da Allah wanne ya zo yake son aure to yaya dama da manzo Allah ya ce kusan addini da kuma tarbiyya in an samu wannan ya ce ku ba shi auren nan idan aka samu akasi hmm. eh to ku kaya masa a shiga kasuwa shi ma eh ci gaba da nema a wani wurin yawwa amma ka ji halayyarsa da addininsa akwai matsala dan akwai wanda zai zo ka ga yana da tsantseni malam yana da kamewa yana kaffa kaffa hmm. amma kuma a bayan fage eh yana sai an zo an bashi auren za a gane wallahi malam saboda duk zan zai zo hmm. sai ga ganshi lip lip lip lip ah! yana kwantarwa yana biyayya eh. yana ladabi to amma kuma fa da an zo fa aka yi mm. sai ka ji ana cewa wayya aka yi ma aka ba shi ne to ita ma kuma haka yawwa a bincika musamman ma wasu da gidajen nasu ba da tako a cikin malam a cikin gida yi wallahi ka tarar da mutum malam kai magidanci amma mm. a ce baka da tsayayyar magana Ba baka da magana ɗaya ko kai da kanka zaka dinga cewa wai wai yarka ka ba wani kuma sannan ka ce to ai gara ki dinga ɗan zancen ah? saboda a kin ga ya samu a ma taushe wasu abubuwa a me za ku toshe ai ka gama toshe kanka tun da ka bashi yanzu ka bashi ka bashi ko kuma ka ce kai wa yanzu aka bayar ba yanzu gara dai a ta zuwa da haka da haka kya zabu a hankali mm. wai shi kuma ce fanansa yake son ya dinga zara a nan <laughs> ko kuma uwar ita ma ta eh. kai shi in tsayayyen ne saboda haka ita kuma uwar ba da taku saboda haka ta zo ta dinga haɗa kai da yarinya ana ta wasu abubuwan da ba daidai ba wannan dan mu gyaggyara mm. aure ibada ce aure addini ne saboda kar wasa to wannan rashin yin binciken mm. ya haifar da illoli da yawa wanda kuma a shari'a mm. jaza li sihhatin nikah ai ya halatta saboda ingancin aura shi bincike yi kwarai da gaske ai so ake inganta yanzu maganar a san addini mm. a san tarbiyyar nan mm. ya kake zato ah, aka sani in kuka bar ba za ku yi da na sani ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ki bashin ma bayan kun tabbatar da nagartarsa kuma eh. a'a to ta kun wannan ta kun fitan tun fil ardi wa fasadun kabir yawa abinda zai biyo baya babu dadi sosai ko eh, a bayan kasa eh. ko da nana kuma barna a gani mai girman gaske saboda haka ita ma za ta zo to haka ita ma mm. ka dube ta ka ganta kuma ka san wace ce kuma kai nazari akan yadda take mu'amala ko kuma gidansu yaya suke ba ni zo zurfan bincike ba ne yawwa amma aka sani mm. to yanzu kai ka san da wa za ka yi mu'amala oh. yarinyar nan kana son ta maka biyayya kana son ta kula maka da 'ya'yanka tana son ta daraja iyayenka mm. kana son ta zauna da makota lafiya saboda maganganun da manzon rahama ya akan waɗannan makota kaga duk waɗannan abubuwa ne kyawawa kana son in za ta fita ta fita ta kamala mm. kana son ta rike maka amana gam ka gani ko kana son ta lura da dokiyarka hmm? kana son in ka dawo ta tarere ka ku zauna lafiya da ita to duk wannan mm. to ka zo yanzu baka bincika wace ce ba kawai shikenan kai alkafura malam a shelin ka za ka yi a ruwan da in ka tafi ka tafi kenan <laughs> zai ne ayo an samu matsala to sai mu kiyaye gaba ta sha biyar ce ita auren gaggawa a a a shi ya yake shi kuma shine wanda zai zo neman mm. a dinga kai ku bashi da Allah ku shi yumi na wani wani wani shi kenan eh. yare nan tun yaushe take zaune ba ta samu ba wani zo sai ka kawai in ta samu ya kwaya dai wallahi sai ya eh. murna ake ta yi haka ta samu ci eh, alhamdulillah alhamdulillah to to kakku bari ya tafi karku a hada da addu'a ma mana shine abin da ya dama can ba addu'ar kuke ta yi ba ai lokacin ta yanzu yayi hmm. insha Allah ta'ala to amma yanzu duk da ta kai 30 35 yanzu yazo wallahi ba mutum arziki bane karku shi in ka ba za ku yi kuskure oh. eh ko kuskure tun daga tushe malam Musa gaskiya ne ku rabu da shi Allah ya kawo wani insha Allah Allah ya kawo to yanzu sai suke wai a a rike shi ai masa addu'a Allah ya gyara halinsa <laughs> ya shiru daga baya Allah ya kiyaye ya karba kallahu to <laughs> yanzu billahi duk wannan ai ka ganganci ne ai babban gangaci eh? ba ku a karba kallahu tabbas addu'a tana karbuwa haka kuma Allah yana iya juyar da wanda ba shirye bai da shirye eh mu kanmu ba ka zo muka zai shiryar ba eh ko muna fatan mu da zama masu shiryar shiryayyen eh saboda haka ya zama da cewar mm. kada a zo yawa ya zo da kuɗi eh. sun ga kuɗi ya ce shi fa nan fa da sati uku yake son auren nan fa ayi a gama sai sati uku ya eh, to ai shike ai ga ra'ayi eh a ku nan ku ta da hankalinku mm. nan ku a a to wallahi ku kiyaye gaggawa eh la ta'jal fal ajlatu min ash-shaytan mm. kar ku yi gaggawa gaggawa daga shaytan take haka eh shine dan sharp sharp shine dan sha yanzu magani ya nan da nan ayi ayi shine dan shortcut gaba daya eh sai ce bari ya bata san yanzu nan zai zaga yaje inda zashi to hanyar lafiya mm. a bi ta da shekara sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba sannu sannu kwana nesa kar ku damu Allah zai kawo a tafi a hankali Allah ya kai ma yanzu ka zo gidan suka dinga a ah, mu ko yanzu yanzu nan mm. za mu auren to mm. kai ma ka dan ji wani dan da ah, ka ce kai ya ko wannan gidan me yasa akwai wani aibi ne da suke son su kudin da ne saboda haka ne dai su bani a tafi jana domin tun da ta kai wannan shekarun hmm. ai gara kawai a karya alkadarin in ma zuwa za ta yi ta fito ta je ta eh, fito ai dai ta daidai a ce da ta taba aure ai shi ma dai a ce ya taba aure ah. to me wannan kawai ku yi gaggawa na menene naku na gaggawa ko ba a hankali ko ba a hankali hmm. saboda duk abin da aka biyo sannu sannu akwai rabauta a cikin malam Musa <laughs> abin aka zo aka yi masa wannan garajen pa pa pa pa pa pa pa eh akram kallo to za a samu matsala Allah shi mu da matsala yawa to dan haka mm. ah, ba a san hakan dai to bai dace ba tare da cewa ka san shi al'amari na alkhairi eh. ai ana son ai gaggawa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum haka Allah ya ce ku gaggawa zuwa ga samun gafarar ubangijinku mm. to wannan matsayinsa daban wannan ya halatta ku bi sannu sannan saboda ai sannan sannan ce za ta ba da damar ku fahimci su waye sannan ita ma kuma ta fahimci waye to in aka gano mm. to wannan kuma sai a zauna lafiya a yi abin da za a yi to sai kuma na sha shida mm. gaba ta sha shida kenan gaba ta sha shida wato tsawaita neman auren to shi ma shekara da shekaru ana ta yi ya ki ne ya zo amma a yi ta jansa a yi ta jansa ah, a yi ta jansa eh. an sa shekara ɗaya shekara ta yi sai a ce a ƙara a ƙara wata shida an ƙara yanzu a sake ce a ƙara kenan to wallahi ba sa abu sai ku ƙare au eh a ah. to <laughs> tsakanin jiya da shekarar jiya mm. na ji wanda aka yi fafa lolo au ya zo yana ta faman koke-koke shi ma ya ce shekara biyu ba wahalar da bai mata ba yana fama amma wallahi malam wani ya duro ya ɗauke wai kuma shi bakin cikinsa ita eh. bata ma gaya masa auren ya zo ba kawai sai ji ya a gari ai bala ya gaya maka ranar da shi dai eh. wani can yana murna ya aura shi kuma yana da <laughs> yana cikin bakin ciki ma yana cikin tashin hankali <laughs> to ka gari to kai me kake yanzu dan Allah ka shekara biyu kana neman aure ba a tsaye da magana ba Na. kai baka san halin da kake ciki ba babu ɗaya. ha ba malam ai kai ka saya da kuɗin ka wannan abu yi eh, a kwarai kuwa yi eh, ka ai akwai cinikin asara da ba ko eh, a ah, da shi ne aka ce wai da zo sai dinga zuba bankin asara ah, shi ne ya san ba zai ba na ɗaya bai samu ba haka bai san mutum ba ya shigo gari saboda haka yana yawo ya eh. bubugo sai yan takardu eh. ya hawa mota ko mashin eh. ya sa shadda malam ya riko biro sai ya zo ya ce ai ka san mu abin namu babban abu ne saboda ya zo ya ta karɓar kuɗi yana zubawa shi kuma can da ka bi shi in gaya maka ya tara kaji a gabe na ta ci ka gani na ƙiba gobe ya canza mota sosai kuwa jibi yana gina sabon gida duk gashi nan ranar ɗauka in yazo zo shi kenan sai dauke ɗauke ka a tuni babu kai babu ba bai kaya duka to Allah soke amin ya Allah to irin wannan tsawaita auren mm. to gaskiya shi ma ba shi da daɗi shekara da shekaru eh sai ka ji tana ta surutu ita ma mm. babu har yanzu fa yake aikowa eh. in na kin gaba har yanzu yake aikowa fa a ai hakuri ai zai aiko din sai aiko da ke dai ai babu komai eh shi ma yazo a ah, ki kara hakuri fa zan ina fa sana eh. fa kar ji komai sai shi ya kariya mala shi ma yana zuwa ya zauna ya ta zuba wallahi ba an taba samun wanda irin da wannan mutanen naka eh su ma wai da ya zo da ya tashi mata kare sai ya ce wai da Allah karfa ki damu abin nan fa za a yi shi wallahi gidan da zamu zauna ne aka sace <laughs> na ba za ta gida karfa kallon to da ya je fiɗa eh ya ake da shi ba fiɗa yayi ba ah, da suka kwashe kayan cikin da aka yi wa hajiya ta gani ta zo ta ce ta ce ta ce kayan cikin ina suke eh, eh ya ce wata bulas ne ba taya ba ba ta ba ta saboda haka wannan ragon ya zo baka ji haka a karba kallon subhanallah mm. to shi ma wannan yace gidan ne aka sace saboda haka sai sai zaki so bane <laughs> Allah Allah ya sauka amin a karba kallon to irin wannan yana janyo wahalar rabuwa mm. saboda kaga an bar su sun shafu oh. yana son ta tana son sa tana jin ba za ta iya rayuwa ba in ba da shi ba kamar wadda ka ga waccan satin ita ta ana maganar ta je mm. wai ta ta je ta kunkuɗi shinkafa bera wai ita wallahi ta sun shaku ita ba za ta iya rayuwa ba sai da shi oh. shi kuma zagayewa yayi yanzu ya je ya samu wata ya rabu da ita ya rabu da ita to duk wannan abun eh. laifin yana faruwa da yawa daga iyaye saboda Allah oh. ku bari a yi ta zance a yi ta zance shekara biyu amma ba ku san me matsayin yarku a wajen wannan mutumin ba to yanzu ya gama sabawa da ita ta gama sabawa da shi ah. to bambare su akwai wahala sai ya zama aiki yanzu ya batta ya hmm. tafi ya je ya auri wata kuma daga baya ya zo yana ce a ai mata biyu zai yi ne ai ah. ai ga wallahi ta eh, ko bayan ita ta ita ya fara nema eh amma ya ce ita ce ka gani kun ba sa ba sai ga sai lalata au sai tarwatsewa. Bab. Saboda haka wannan dogon aita ta yi mm. yana janyo wahalar rabuwa. Eh kuma yana tarewa masu bukata damar shigowa. Yanzu shi sai ya zo yanzu ya yi blokin. A ah, yo ina ya bage shigowa saboda duk wanda ya zo ma da ya tare ta sai ta ce ai ta wallahi tana da alkawari a kanta. Mm. Ta dauki da wani. Za ta ita ita da wanda za ta aura. Mm. To duk wanda ya zo sai ya ganshi ya kasa ya tsare. kuma ga shegen kishin ya an gaya muka irin wani da shi wallahi baya son wani ya nema kuma shi ba aure zai ba ba da gaske yake ba amma kuma ya san shi wallahi malam akwai wanda shi malam Musa kudin ma cewa ya bar musu daga baya irin wannan kudin da yake kawo na ga ina so ko eh. to kaga da aka ja aka ja lokacin haka suka matsa suka ce ka kawo kuɗi menene har yanzu a zo a saka rana ko a saka rana biki wallahi da yake kawo bukatarsa ce mm. ya ga ya samu irin shakuwar da yake so kuma da aka kai ga irin wannan tarwatsa tarwatsa dan haka daga nan ma sai ya ce kai shi to aka ce ka zo ka karɓi kuɗin ka ya ce ya bar musu au kuɗin ma eh su rike kuɗin su to duk me ka wannan duk irin wannan ne a bari abu ya zo ya tsawaita ya ja lokaci mm. sau da haka sai a ta samun matsala eh to kuma yana kawo shigowar wani mm. irin mai ido da kwalli din yanzu kamar yadda wancan mai shekara biyu aka zo aka caje shi eh, kaga yana zaune wani ya dan zo da jakansa to ka gani shi yanzu kai kai tun da baka shirya ba ko kuma da can idan wayo take maka eh, ita ba za ta aure ka ba kai ba kai mata ba <laughs> amma ka san akwai irin wannan ma sai a ce kar ki faɗa kai ya je miki asiri mm, ba shi kawai ki abin nan ɗansa wallahi ba ku kyauta ba yaje je asirin bana ah, can ta kare masa ba ku da dafa ne ku shine ko kuma a ah, ku ba ku iya jifan ba kuma ku tare duwatsun ku a ah. gaban mana yawwa in ya wurgo ka ga shi kenan ko ko ku dauki makari idan ya cillo sai eh, ku tare eh, amma zai ce wai jihon ma zai eh. ya jefe ku ya isa me zai me ya sayi muku kullun bana illa ma Allah lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana mm. hmm? ka gani kuma ga Allah ake dogara a dogara ga Allah muna me menene me zai same ku ba mm. abin da zai same ku ya je yayi kayan sa yayi a banza kuma ku duk wannan dafa inda gashi nan kullum zikirin <laughs> safiya da mu yammacin nan kai sai a dinga yi ki koya ki dinga yi dan haka duk abin da zai kulumbotan da zai zo wallahi ke baki a ciki kuma ku dinga sadaka ma mu da sadaka ai tun kuɗi bala'i take tana tare musiba duk wanda ya jifa sai ya jefe kansa ya je ya karu ta kurabu da shi eh shi sai ta ganin sa kullum yana cikin wahala mm. ke kuma yana kallon ki face da ke saboda haka babu wata matsala kamai a tare da ke to ka gani mm. to hakan na kawo zubewar ko kuma saboda ƙarshe kaga yanzu aka ja lokaci mm. yanzu sai wani sai ya shigo idan ya zo ɗan nan ya zo ya tunkuɗe wannan da yake kalli eh. to dan Allah wannan da aka tunkuɗe ya zai kalli gidan nan da daraja malam Musa kullum abin da zai dinga kalla sai ka da an yi ma magana ana maganar wannan eh. can gidan gidan dattijo zai ce eh. ina sai ku kuma san gidan dattijo ba wallahi ah. ba sa cikin layi to dattako mm. ko dattijantaka mm. ai lallaba ta ake malam Musa. ba a wasu da ai girma in ya zo mala. Eh akram kallo. To ka da kai babba ne. Mutunci in ya zo ka yadda kana da mutunci. Wallahi ku akram Wannan mutuncin na sha faɗa babu kasuwar da zaka je ka samu ana sayarwa. hakan sokori. Babu. Oh. Hatta bacci ma babu. Allah wallahi duka a garin kallahu a gari eh to duka babu saboda haka bi ah. hankali malam ka hmm. lallaba mutuncinka duk wanda ya zo ya san ka akan magana ɗaya, a yi abu kan tsari hmm. a yi abu akan mutunci a yi akan abu akan sanin ya kamata to ka janyo zubewa da mutunci hmm. ko zube da takonka eh eh da ce yanzu ya canja maganarsa to ya zube ba ya tayi daga da studio To sai gaba ta sha bakwai malam Musa. Wadda kuma ita ce kuskure na ƙarshe da mu dai za mu bayyana. Haka a Saura kuma sai a ji alaluba. A su gudana. Eh kwarai kwa. Domin mu za mu faɗa ne kuma gidan aura. Kai tsaye. A kwarai kwa. To wannan gaba ta sha bakwai malam Musa. In a wacce ce ita. Shi ne ya zo yana nema ba ta son sa. ko shi ko kuma ita ba ta son sa ko kuma shi baya son ta amma dai an matsa sai ka ga ɗayan eh. wanda ba a san yana neman sai ya yi asiri ya yi mallaka ta dole kenan sai an so shi ko ta ha maza ha mata yanzu an ba shi haƙuri kaga yarinyar nan tunda ba son ka take ba ka yi haƙuri shi kuma ya ce ba na tunda na ce ina so kamar shi kamar shi to sai ga yana ta tunanin ina za ta taka ƙasa ya kwashe ƙasa kaga yana ta kwanto yana wai wai eh. ƙasar ƙasar kafar ta da ta ita zai ɗiba ka gani ta shi kuma wai ka ji ana ce ana neman ta sa, wai za ta eh. zuge shi za haka da ya zo ya ɗaura da ya ɗaure wannan shi ke eh, yanzu ya ɗaure kansa a ta <laughs> <laughs> Allah ya kyauta. Amin amin. Haka karo kalla. To wannan sirce sirce. Hmm. idan an yi ma malam Musa za ka ga auren baya zuwa ko ina da an zo dan kwanaki kaɗan to sai ka ji kuma an fara tsalle-tsalle an fara bacin rai to ai mm. wannan karyewa yake daga baya ba zai dabuwa ba ai ba zai yiwu ba yanzu ya yi wani lokacin bayan da san tashin omen da aka kada. Eh, eh, ko kuma wancan maganin ciwon cikin. Haka. Saboda haka da ya tashi eh. gishiri ne yanzu ya yi sama. To sai kuma ka je ya yi kar. To dandana. da farko ga gafu amma hmm. daga baya ai soyayya ta Allah mala eh, duk wanda ya soyayya domin Allah shi yake ganin riba yana son ta saboda Allah kuma yana son ta so shi domin Allah idan ba za ta so shi ba mm. don wani abu ne kawai shi ke ne kyale ta ne ne yanzu dan ya ga mutane ko sun mata ko waye ya ce ni billahi sai na nuna musu ba su isa ba mm. dole sai na ka da su bari ya mallake ta don ka mallake ta na menene duk abin da kake kallo na dalilin da ya sa ka aure ta nan gobe sai ya kaga babu shi sai ya tafi idan can jiki ne zai je me wallahi zai je idan yarin ta ce za ta tsofi tuni idan haske ne za ta yi duhu wata rana arai kuwa to ka gani in wadata ce wata rana za ka ji ana ta talauci eh an shigo hmm? in babanta gwamna ne gobe sai ka ji an ce ayya eh, ai ya dade a ƙasa shi ba so ka ji fa so eh. <laughs> kai Allah zai ke duniya da can wani wallahi ga a karan <laughs> kallon Allah babu dacewa to to idan ana son hmm. wato a tsari na soyayya ko mallaka ka mallaki zuciyar mace ko mace ta mallaki zuciyarka to yana samuwa da da kyauta a dinga kyauta kyauta malam Musa yanzu yana ta zuwa zancen. ya ga ba ta son sa eh. to kar ka makale kan ko ka ce yanzu kai bari ka tafi wajen wanda zai maka kulumboto a ah, ai ka yawaita kyauta nan. kana dan zuwa kana kyautata mata kana zuwa kana kyautata mata haka ai ta hadu ta habu haka manzo Allah ya ce ku yi kyauta ku samu soyayya bala inda za ka miƙa eh. wallahi ko a ina ne sai ka ji Allah sarki mutumin kirki mutumin arziki ai ko unguwa ne eh. mutumin buɗe da hannu haka manzo Allah yake ai sa a buɗe yake yanzu ba Ramadan ce can karo mu ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi iska kadawa wajen kirayar da aka bayar wato hannunsa a buɗe yake kyauta yake bayarwa yake bila adadin wallahi malam min ar mun rihil mursala Allahu akbar ka gani mm. Mu abocin alkhairi ne ya je bayar ya bayar ya bayar akwai kyauta to kai ma ka to mai yawan kyauta da miƙawa kai ungo kai ungo to mm. yanzu ka zo kana mata wannan kyautar mm, ya ba za ta gane cewar kai mutumin arziki bane ya kakanninta ba za ta gane kai mutumin arziki bane ya iyayenta ba za su gane masu abin nan yanzu saboda Allah kannanta eh. yanzu suna ta kallo ah. yanzu yanzu ai yaban ta su fare to yanzu da idan ma tana shiga lungu ba a ganin ta a ce ku ce ku ce barana ku ce barana ko eh, ai ka san ko ba su wannan ko to shikenan yaron shikenan an samu ya masa kyauta da ya zo shikenan ya ce je ka kira mun ita eh. shi da ya shiga ya san da take kuya dama eh. sai ya zo ya ce ki ji ah, ba aka ci cika shi ba na ce a ni na faɗa masa wallahi na gai to kyauta kake yi rabu da wata harkar ta kulumboto wanda ba ta taimake ka ba alaka maka ba to mun zo karshe malam mm, to lokaci da ma ya cin mana to dai an yi a daidai idan Allah ya kai mu mako na gaba mm. to kuma sai mu shiga cikin gidan auren shi kuma wani kuskure ne yake faruwa a zamantakewar auren ake ta cewa wayo Allah ne Allah ta Allah ya dace da amin ya Allah to Allah ya saka da alkhairi insha Allah a mako na gaba malami zaka shigo sai mu ji yadda kurakuran cikin gidan auren yake abradin babban malamin namu a Sheikh Malam Al'aba fatan Allah ya kai malamin gida lafiya sai abokin aiki na na Kaduna kenan wato Musulun Muhammad Yusuf ni Musa Adam da na shishir na gabatar nake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh